na sai ya da halima na sai ya da halima yabba Allah wadu sa'a Allah wadu sa'a Allah wadu sa'a Allah mi ko Allah wadu sa'a salamu alaikum salamu alaikum kai alhaji bai ya dan kara gida wajen nan kai alhaji bai ya jin daɗi alhaji bai ya jin daɗi a duniya kaji wa alaikum salam wa rahmatullah yabba me yake Alhaji bawa mai kanwa. Malam Muhammadu Daushe. Barka da kokari. Ya gari? Yaya kokari? Madalla Hussein, jam kalau wallahi, jam kalau wallahi. Ya aka yi lafiya dai? A wala ko wala ko dume. Madalla. Wala ko dume. Lafiya? Me lafiya lo sai dai ba sauki. To. Abin da yake tafe da ni. Na'am. Na go gurinka. Ka taimake ni ka duba girman Allah. na son je wajen kashalla aka ce kashalla baya kashalla yi ta eh kashalla baya din kashalla din tafiya in shekaran je eh dawo je ibiji idulli ko eh midulli ko eh idulli midulli eh, eh, ko malam bawo mai kanwaji ka taimake ni ka hada ni da alhaji beti alhaji beti taimake ni kai ni wajen sayyada sayyada ya tafi zuwa kasar saudiya ya je umara in Allah ya sa sayyada ta dawo ya mai son annabi ce mm. mai kaunar jama'a ce yar kasuwa ce mai taimako ce sannan garkuwa ce dara daushe ne dara dara don dara dara daushe kun yi magana je da alhaji bai tanje ya ce ka zuwa je ko ku a'a ka taho je kawai ganin alhaji bai je. billahi lazi la ilaha illa huwa wala qaryangi wala qaryangi wala fayru wala fayru don daushe wala fayru daushe wala fayru sha maka Allah to shi alhaji bai ta alhaji bai alhaji na doka masa telefon din to da na doka alhaji bai ta telefon sai ikama da na doka gin kaf sai ikama ne sai ce alhaji daushe ne alhaji bai ti yaran malam sai na ce alhaji bai ti zan zo gida eh na gaya maka to alhaji bai ti yana kamfani kamfanin mota yana kamfanin motoci amma yanzu tun da ka ce kun yi magana baka da baka da alhaji baiti hmm. zan raka ka kamfani gura alhaji baiti ido na ganin ido daga nan kuma sai ka jefi tsuntsu biyu da tsakuwa ɗaya yabba ka gani hajiya ta dawo sayyada halima sayyada halima hmm. malama halima eh. ka gani kuma jagorar kasuwanci sayyada halima na'am maman ummi sannan ita kuma maman mai gidda haka ne sannan maman alhaji beti alhaji beti eh, alhaji alhaji beti ikon Allah alhaji beti ikon Allah alhaji beti mutumin eh. kirki alhaji eh, beti kamar kuli kuli koi na ka faɗi gaba ne <laughs> alhaji beti maliya ba ganin karshen ki alhaji beti ikon Allah alhaji beti katan kogi maganin kishirwar yaƙi kogi maganin kishirwar yaƙi alhaji beti kogi maganin kishirwar yaƙi alhaji beti yanzu abin da za a kenan saboda haka nan ja sai dai ban ci abinci ba ban karya ba eh? ban ci abinci ba eh mu ma nan din gaba ɗaya da salati muka karya mu je wala nyeri wala nyeri wala kwasa wala kwasa wala kwasa ja dulli ke mu ja mu dulli da mu godake mu godake shi ma